shahararren dan wasan kwallon kafan nan na kasar portugal mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta real madrid cristiano ronaldo ya lashe kambin zakaran dan wasan kwallon kafa na ballon o na bana dan wasan da ya doke abokan takararsa ne leon messi mai takawa barcelona leda da antonio griezmann wanda yake musu tashi leda a atletico madrid dama a can baya cristiano ronaldo ya lashe wannan kambi har su uku wannan shine karo na hudu da sharan dan wasan zai lashe wannan gagarumin kambi ronaldo ɗan shekaru 31 a kakar wasa na bana ya fara kakar ne da kafar dama inda ƙungiyarsa ta atletico madrid ta lashe lig ɗin zakaru kuma ya jagoranci ƙungiyar wasan ƙwallon kafa ta ƙasarsa wato portugal inda suka lashe gasar zakarun turai wanda aka buga a faransa waɗannan nasarori da ya samu sun taimaka masa wajen lashe wannan kambi na baldon o na bana har ila yau ana hasashen cewa tana iya kasancewa shi zai lashe kyautar fifa na zakaran dan wasan kwallon kafa na duniya duk da wannan nasarar har yanzu bai kama kafan lionel messi ba wanda sau biyar yake lashe wannan kambi